a yau za a dawo fafata a wasannin league na kasashe daban-daban bayan dawowa daga fafatawa da aka yi na neman cancanta shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 inda kasashen nahiyoyi daban-daban suka fafata don neman tikitin shiga gasar cin kofin ta duniya a yau din za mu fara ne da kasar spain bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda yau din za a buga wasannin mako na tara inda kungiyar kwallon kafa ta espanyol za su karbi bakuncin labentin da misalin karfe 8 na yammaci a gogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi gobe asabar idan allah ya kai mu 14 ga watan oktoba na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta atletico bilbao za ta karbi bakuncin sabila da misalin 12 na rana ita gogo getafe za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta real madrid da misalin karfe 3 da minti 15 agogon nigeria nijar kamaru da kasar chad ita kuwa alabes za su fafata da real society ne sai kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid su barje gumi da barcelona da misalin karfe 7 da minti 45 agogon nigeria nijar kamaru da kasar chad a ranar lahadi ko 15 ga watan goma na shekara 2017 da muke cikin ebo ne za ta karbi wakocin da fotigo la corona sai garona da su fata da villarreal ita kuma malaga da su farce gumi ne da laganes a kasar jamus kuwa a yau za a fafata a wasannin bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 zuwa mako na tara inda stuttgart a yau za ta farce gumi da colin da misalin karfe 7 da rabi na dare agogon nigeria sai kuma gobe idan allah ya kai baya munis farce gumi da freiburg ita ko kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 za su karbi bakuncin Entrance Frankfurt ne yayin da kungiyar kwallon kafa ta Hertha Berlin za ta karbi bakuncin Schalke 04 a can kasar Faransa kuwa bangaren Ligue 1 na kasar Faransa ana mako na goma inda a yau za a buga wasa ɗaya tilo tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Lyon da Monaco da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya idan muka dawo kasar ingila kuwa a gobe asabar 14 ga watan goma na shekara 2017 za a kara a wasannin premier league na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a wasannin mako na tara da kuma yadda jadawalin wasan zai kasance a gobe kungiyar kwallon kafa ta liverpool wasan da zai dauke hankali shine za a buga tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta manchester united da misalin karfe 12 na rana agogon nigeria nijar kamaru da kasar chad sai crystal palace su karbi hukuncin chelsea manchester city a gida za su bar gumi da stoke city yayin da tottenham za ta marauci kungiyar kwallon kafa ta ta afc bournemouth ita ko bolle za su fafata ne da west ham sai kungiyar kwallon kafa ta swan city su karbi hukuncin huddersfield town watford a gida za su bar gumi da arsenal ne a jibi lahadi kuwa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Everton isa Hampton a gida za su fara da gumi da Newcastle United. Idan muka koma kasar Argentina kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na kasar Spain mai suna Javi Mascherano dan shekara 33 da haihuwa ya bada sanarwar zai aje takalman takaledarsa wa kasarsa ta haihuwa wato Argentina amma sai an dawo daga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a satin da ta wuce ne ta kungiyar kwallon kafa ta argentina da ta yi tattakin har zuwa ecuador ta kwaci kanta inda ta lallasa ecuador kwallo uku da nema a wasannin neman cancanta shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda shahararren dan wasan nan Lionel Messi ya jefa duka kwallaye uku da argentina ta ci wannan shi ya bata daman haiwa zuwa samun tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi e. huta lafiya